بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغالمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا رب <coughs> ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قبار تفسير على القرآن ميقرما أولنا لا ناتا قوم شابيو قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة yau shekara dubu ɗaya da da da arba'in da shida, lissafin nasara yan mishan ya yi daidai da yau muna goma sha biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da da biyar. idan ba kumanta ba har yanzu muna cikin suratul tauba yau mun tashi da manya-manyan rashe-rashe har guda biyu mun tashi da manya-manyan rashe-rashe har guda biyu idan ba manta ba akwai alhaji bello kademi eh, duk shekara wannan bawan allah yakan aiko da tara da tara mai zannuwa domin a ba marayu mukan ambata a wata majalisi to a yau dinnan allah yau mahaifiyarsa rasuwa muna addu'a allah ya gafarta mata allah ya lullube ta da rahama Allah ya sa kabarin ta ya zama dausayi daga dausayin aljanna kada Allah ya bari kabarin ta zama rami daga ramukan wuta Allah ya sa kyawawan ayyukan da su ci gaba da tsibe mata kewa a cikin kabari mu da muka saura Allah ya sa idan ta mutuwar ta zo mu cika da imani mu cika da kalmar shahada mu cika da al'amalu saliha da ayyuka na kwarai akwai ɗaya daga 'yan agajinmu kuma kwamandan namu na agaji na fct suleiman ahmad fultuwa shi ma ya tashi da manya-manyan rashe-rashe har guda biyu rasuwar mahaifiyarsa bayan mahaifiyar ta rasu kuma sai yar mahaifiyar ita ma Allah ya mata rasuwa Allah ka karbi bakuncinsu Allah ka lullube su da rahama Allah ka sa aljanna firdausi ta zama koma a gare su Allah sa ka sa kabarin su ya zama dausayi daga dausayin aljanna dan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da kalmar shahada bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwa ta marayu Allah ya muku albarka baki daya ku ci gaba da ba marayu gudunmuwa Allah ba zai gushe ba yana taimakon ku ku ci gaba da taimakon marayu lokacin da 'ya'yanku za su zama marayu Allah da kansa zai kawo musu agaji na'am akwai sani hajjo muhammad ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu alhaji sani hajjo muhammad Allah ya yi rayuwarka albarka wa dukiyarka albarka Allah ya zuri'arka albarka iyayenka Allah ya musu albarka in su riga mu Allah ya lulube su da rahama da mu da su duka Allah ya sami makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna fi dawsin an tashin alqiyama akwai Aliyu Mafindi da Jamil Bayero Aliyu Mafindi ya aiko gudun mar kudi naira dubu ɗari haka nan Jamil Bayero ya aiko gudun mar naira dubu ɗari jumla dubu ɗari biyu Allah ka musu albarka ka dukiyar su albarka Allah kamar bari su ga bakin ciki a cikin zuriya su ko a cikin dukiyarsu akwai Ibrahim Muhammad Rabi'u akwai Adamu Hussein Dukko akwai Umar Abdullahi Sheshi da kuma wani bawan Allah da ba ambaci sunansa ba wannan bayan Allah guda hudu sun aiko malayu gudunmuwar kudi naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu Allah ka musu albarka kai rayuwarsu albarka Allah ka raba su da talauci ka hada su da dukkan alkhairi akwai ahmed malumfashi ya iso malayi gudun kuɗi naira dubu ashirin Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka duke sa albarka wasu mutane su takwas sun aiko malayi gudun kuɗi naira dubu goma goma naira dubu tamanin Allah ka musu albarka ka duke su albarka dan mu da su kasa aljanna aljanna fitar su ta zama makoma a gare mu wasu bayan Allah masu naira ɗari biyar har zuwa dubu ɗaya zuwa dubu biyar sun tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan abin da naira dubu ɗari da saba'in da biyar da naira ɗari biyar Allah ka musu albarka Allah ka raba su da talauci ka haɗa su da alheri ya Allah muna roƙonka ka kare su da kariyarka ka yi wa zuri'a su albarka ka yi wa iyayensu albarka masu miko gudunmuwa na masallacin sun miƙo naira dubu goma sha biyar ɗari biyu da hamsin akwai alarama murtala bashir tiri wan tiri ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin allah ka saka masa da alkhairi allah ka kara wa tilawarsa albarka kai wa iyayensa albarka in su riga mu allah ka lullube su da rahama ya allah muna roƙonka dole na zai ba duniya ka sa cika da kalmar shahada gudun da aka tara wa marayu a yau naira dubu ɗari tara da arba'in da naira ɗari bakwai da hamsin allahu akbar allah ka musu albarka baki daya bayan wannan gudunmuwa da aka samu ta wannan adadi na kudi akwai gandoja foundation har yanzu ne suna nan suna bibiyar wannan majalisi gudunmuwar marayu kuma kuma ta ba kwanaki sun aiko mana da gudunmuwar kudi naira miliyan biyu wa marayu yanzu ma ganduje foundation sun aiko mana da marayu da shinkafa a shinkafa 50 kg dubu goma suka ce sun san ana sayan shinkafa ana raba wa marayu to har yanzu ga gudunmuwar shinkafa a kara haɗawa marayu su ce shinkafa mai kyau 'yar gwamnati daga buhu sai tukunya ba na suka tsaya ba suka ce daga abin ke ba marayu wahala akwai sikari wajen shan kunu da shan shayi sau da haka ga sukari 50 kg shi ma buhu biyar a ba marayu bayan haka suka ce marayu ana so su yi wata karatun alkurani mai girma a wannan wata saboda haka ga kwafi na alkurani mai girma guda 39 a ba marayu bayan wannan suka ce sun gano sunna ne idan an kai azumi a fara da dabino to ga dabino 25 kg buhun dabino 25 kg marayu su ta buɗe baki daga ran har zuwa ƙarshen ramadan bayan haka suka sake aiko da ɗaukaku kaya kaya ɗaukaku kayan marayu da an riga an ɗinka buhu buhu buhu biyar ba sai biyar ba buhu na kaya da wani buhu plus za buhu in addition to za buhu then lamented with za buhu buhu biyar kenan bayan haka suka ce ga darduma guda biyu a ba marayu saboda ci gaba da sallah da ibada sannan bayan haka suka ce magana kana magana kan lissafin kalanda a dinga kirgawa da kalanda ta musulunci a hada ce to wannan hadda kalanda bai tsaya ga sauran jama'a ba malayu ma ya kamata su yi haddar kwanakin musulunci saboda haka ga kalanda ta ganduja foundation wacce take kunshe da watanni na musulunci luna month ko? shuhur kamariya guda arba'in da biyar duka hada bai marayu Allah ka saka musu da alkhairi mai girma gwamnan jihar kano kogo yanzu kuma shugaban jam'iyya na apc na ƙasa Allah ka saka masa alkhairi kai masa albarka kai wa dukiyarsa albarka Allah ka ƙara tsare shi duk wanda yake fitowa ya taimaki addini ya taimaki marayu a yi masallatai a musulunta da maguzawa a gina makarantu mu a matsayin na masu wa'azi mun samu abokin aiki ko mun samu abokin aiki ba mun samu abokin aiki dole mu masa addu'a ban sani ko an gane wannan amma dan siyasar da babu ruwan shi da addini babu ruwan shi da islam eh? ba abin da ya hada shi da musulunci banda ɗabi karuwa a je ingila a iskanci yau na roba da wannan dan siyasa ko hanya ba ta kama dole ba ma fata Allah ya hada mu da shi amma duk wanda zai taimaki addinin musulunci wa musulunci hidima ayo marawi hidima duk abin da aka lissafan na ko abin da aka ce ala ramma aka ba ko mai tafsiri su aka ba addini aka gina ko alaka mu da kai ka taimaki addini amma za ka zo na ba ka tsina na musulunci ni yau da za ka mutu musulunci ba zai kuka ba da za ka mutu musulunci bai asara ba shi musulunci bai rasa ɗa ba to mu a wajen mu you are just a zero behind a decimal point muna son ƴaƴa da wanda aka rasa su islam ya kuka saboda da suka tare masa yanzu sai an nemo wani hmm. je ka nemi aikin addini ka yi in ka rasa ko masallaci ne ka sharewa dan da ka mutu muka ga masallaci yayi da ti za mu tuna da kai kuma za mu tuna da kai ba kuma mu yi maka me addu'a mu ce Allah sarki Allah ka ji kan dan ladi hada dan ladi yake da rai masallaci bai zauna da dati ba Allah ka gafarta wa dan ladi an tuna dan ladi ko ba tuna dan ladi ba saboda ka dukkan ku kowa ya tabbatar da ya samu wani daur da yake wa addinin musulunci Allah ta'ala ya samu dace daga cikin waɗanda suka halarci majalisin mu a yau kuma har suka ba da gudunmuwa na marayu kamar yadda muka ambata akwai alarama alhaji murtala bashir Tiri. wani alarama ne gangaren amma ba guntarin baki ba ne akwai sharha ba guntarin baki ba ne a in kana so faɗi malam shekar sai ka rubuta rubuce ka kawo mu ba ka kirwuta rubuta suna malam shekar saboda kaga shi dan agaji ne bai da kokobo ba wanda ka zo za ka bancin hanci ka lallabo ka ce malam shika ai wayan da a rubuce ka kawo mana sai shika ne ba za ka rubuta ba o shika-shikan izala gaba daya to sai ka rubuto shi a rubuce akawun na marayu <laughs> zero zero zero four five five three seven five three zan maimaita 300-455 3753 banki jais bank allah ya kara albarka muna maraba da alhaji ibrahim shika shika-shikan izala daga shika ya taso domin ya zo ya kawo mana ziyara shika-shikan izala muna maka maraba da zuwa wannan membari sai dai bai sa uniform ba na'am ina muka kwana ana rama ina za mu tashi إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله يا الله عليم حكيم نعم الله مدعوك كنسركي yana bayyana mana waɗanda za a ba zaka haka ne? jiya mu ambaci guda nawa? biyu guda uku inda masarakat lilfukara ko ana rama eh. sannan wal masakin sannan wal amilina alaiha to wadanda a gaba na rama na hudu sai wal mu'allafatu qulubuhum wadanda ake so a lallashi zuciyarsu <coughs> ya halatta ba da zakka <coughs> ga waɗanda ake so a lallashi zuciyarsu su wane ne waɗanda ake so a lallashi zuciyarsu malamai suka ce su ne mutane guda uku mutum na farko shi ne wanda ya musulunta sabon musulunta yanzu me yasa za a bashi shine litaqwiyati imanihi ana so a ƙarfafa imanin shi yanzu ya musulunta bai san akwai wani taimako da musulmai ke yi wanda ya musulunta ba ha? bai zan akwai taimako da musulmai ke yi wa wanda ya musulunta ba sai aka cire zaka mai kauri kuma sai aka zo aka bashi wannan fa addinin mu ne tsara cewa irin ku irin ku da sauran talakawa da kaza da kaza a cire zakka a basu shi da aka cire aka fashe ce amma ah, sha Allah ma sha Allah ya kwashi kayan shiga cikin gida in yi shiru ya ci kai na da ina bata wa kai na lokaci ashe haka addini nan yake sai imanin sai ƙara ƙarfi imanin sai ƙara mai ƙarfi sai kenan na biyu wanda bai musulunta ba ba kafiri ne bai musulunta ba amma ana gada ya san tsarin musulunci wajen taimakon al'umma da gina al'umma da zai iya musulunta shi ma wanda ya shiga mai mu'allafati lobuhu ya halatta a ɗauki zakka a bashi sai dai wanda ba musulmi ba kafiri akwai sharɗi guda ɗaya shi ne zama kafirin yurja islamuhu kafiri ne da ana sa rai ba shi zakka zai sa ya musulunta wanda ake sa ran musuluntarsa to shi ma shiga cikin wani mu'allafati qulubuhu sai mutum na uku ɗan ta'adda da ake tsoron sharrinsa sai ya tuba tuba ta gaskiya ya aje ta'addanci ya dawo ya zama mutumin kirki ha na watakila da bandis ne na kidnapping mutane na samun kuɗi yanzu ya tuba ya daina ya zama mutumin kirki ya dawo yana zaune cikin al'umma to irin wanda shi ma ya halatta a bashi zakka saboda me saboda ƙara natsar da shi ƙara me naɗar da shi sai ga yanzu bai ta'addanci ba bai kidnapping ba bai wata ɓanna ba ga al'umma ta taimake shi wannan zai ƙara masa ƙaunar <clears throat> al'ummar ya ƙara kare hannunsa tubar su ƙara tabbata wayannan mutane guda uku malamai suka ce su ake cewa al-mu'allafatu qulubuhum waɗanda ake rarrashin zuciyarsu da zakka sai dai malamai suka sa sharɗi guda ɗaya wanda shi ne sharɗi ga mafi rinjayen malamai ba za ka zama cikin mu'allafatu qulubuhum ka ɗauki zakka a baka ba ko kafirin ko <clears throat> wanda ya riga ya musulintan ko ta'addan da ya tuba sai idan dama kai shugaba ne a cikin al'ummatata. kafirin a inda yake jagora ne akwai kafirai da dama da suke saurarensa wanda musuluntarsa za ta iya jawo me za ta iya jawo su daga cikin su musulunta ko kuma dama musulunta ta san ta yi ta asiri saboda shugaba ne a cikin mutane yanzu ya musulunta lallai akwai bukatar a karfafa imanin wannan waɗanda suka biyo shi a cikin musulunci su ma za su gaba da zama a cikin musulunci ko shi ɗan ta'addan wani babban jagora ne cikin 'yan ta'adda sanda ake ta'addanci har da girman da yake da shi cikin 'yan ta'adda ɗan 'yan uwansa ya aje wannan ya yadda ya tuba ya zama mutum na kwarai nagartacce ya zo ya zauna a gida bai ba kowa umarni saboda tsoron Allah ya ga ya zaɓe ya haka to shi ma irin wannan za a yi ne za a bashi zaka amma idan ordinary kafiri ne kawai haka ordinary ba za a bashi zaka don lallashin zuciyarsa ba don ordinary mutum kawai ya musulunta a abu ne mai kyau a taimake shi ta hanyoyin da za a iya taimakonsa amma kada a yi mai baya cikin waɗanda za a ba zaka da sunan mu'allafatu qulubuhum ba sai ko an gane wannan Shi ne sai in ya zama sayyidu fi qaumihi a cikin mutanen nasu dama menene jagora ne shugaba ne saboda kullum babban mutum ya musulunta babbar magana ce a cikin addinin musulunci don sanadiyyar musuluncinsa Allah kaɗai ya san waɗanda za su musulunta me yasa sabai suka ce waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su dukiya a yakin Hunaini domin a lallashi zuciyarsu waɗanda suke sabbin musulunta idan ka dube su za ga dukkan su a cikin jama'a su kamar shugabanni ne inda Allah madaukin sarki ce laqad nasarakum Allahu fi mawadin kathira لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم منكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إذا ما an tara ganima da ba taɓa tara ganima irin ta ba tarihin musulunci raƙuma ha? tumaki dubbai shanu awaki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo rabawa irin Abu Sufyan ha sabon <coughs> musulunta ne shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki raƙuma guda 100 ya bashi raƙumi nawa 100 irin su Abbas sabon musulunta ne annabi ya ɗauki raƙumi ɗari ya bashi irin su akara ibn habis annabi ya ɗauki raƙumi ɗari ya bashi irin waɗannan manya-manya cikin mutanensu amma yanzu sun shigo cikin addinin musulunci raƙuma ɗari ɗari makamancin haka annabi rinka ɗiba yana ba su mutanen madina da sunan 'yan sahun gaba a wajen yakin wani ya samu yar akuya wani akuyar ma bai samu ba wanda ya sa hankalinsu ya tashi hankalinsu suka fara tunanin shi ko annabi ma zai koma maka ne dama maka garin kafirci ne suka koro annabi yanzu an ci garin da yaƙi an yi fatahu garin sun miƙa wuya annabi ya zo da kwarjinin da ba a iya taransa balle a ce a yaƙi da shi garin ya koma garin musulunci an share duk gumakan da ke dakin kaba watakila annabi zai koma garinsa don larurar da ta fi shi yanzu larurar ta gushe wanda ya sa aka yi ta ƙunƙuni a tsakanin ansar sa'adu ibn ubada sayidul ansar sai ga zama bai gan shi ba bari ya je ga annabi halin da ake ciki ya shiga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah rabon da kai na fa mutanen Madina ba su fahimce ka ba ba su fahimce ka ba duka kwashe ka ba mutanen Makka ba ba mutanen Makka ba ka bi musulunta wanda zuwa suka shigo musulunci fa abinda suka yi wa addini amma ka kwashe su ka baiwa manzan Allah ya kalli Sa'ad ibn Ubada ya ce tuna ji abinda mutanen ka suke faɗa to kai kan ka fahimce ni su in ne kawai ba su fahimce ni ba ko hada kai kai ma baka fahimce ni ba sare bin ubada ya ce ya rasu lala gaskiyar magana guda ɗaya ce ni ma ba fahimce ka ba a wajen rashin fahimta ina tare da mutane na shi sahabi baya karya ba ne? shi sa zamanin sahabai ba a tambayin isnadi ga ce annabi ya ce ba cewa wa ya gaya masa saboda su ba su san ƙarya ba ba su iya ta ba ba su san ƙarya ba ba su iya ta ba sai daga baya ne da aka ta shigo addinin zamanin tabi'ai har da tsarkinsu addinin ya ba zama mutane iri iri sun shiga ciki daga na aka fara samu waɗanda za su yi yin ƙarya daga na aka ce sai an samu isnadi an ga ce annabi ya ce sai an ce wa ya gaya maka wane ne ya gaya mu shi wani a wajen annabin ya ji eh, a wajen annabin ya ji ba an san wane ne wani ya zauna da annabin ko bai zauna da annabin ba ta ce to shi ke da mun gamsu wa ya gaya maka kafa dukkan bida ta ce shi ya gaya mun don lokacin shibohi sun fara shigowa zai ce ta ba za mu yadda ba ba ne ba mu amince da shi ba shi sa ga sa'adu bin gwada. annabi na tambaye shi kai ka fahimce ni ko kuma kana tare da mutanenka ya ce ya rasulullah gaskiyar magana ni ma ba fahimce ka ba sai ce to je ka tara mu ansar gaba ɗaya su ina zuwa aka tara ansar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fito aka masa mimbari ya hau ya kudu ba a cikin kudu ba yake cewa ya ku ansar ashe ban sami ku kanku a rarrabe ba saboda zuwa na Allah ya haɗa kanku ansar suka ce lillahi wa li rasulihi al-fadl wal minna falala da ni'ima tana ga Allah da manzo yace ashe ban same ku bata tuba Allah ya shirye da ku saboda zuwa na ansar suka ce lillahi wa li rasulihi al-fadl wal minna ya ku ansar ashe ban same ku cikin yunwa ba ba ku da karfi zuwa na yasa Allah ya karfafa ku suka ce lillahi wa li rasulihi al-fadl wal minna ya ce ya ku ansar ku bani ansa mana ansar suka ce falala da baiwa tana ga Allah da sa. ya ce har yanzu ba ku bani ansa ba ya ku ansa? ku bani ansa kun ji abin da na gaya muku gori na muku ku ban ansa ansar suka ce lillahi wa rasulihi al-fadl wal minna manzo Allah sai sun kansa kasa yayi shiru sai dago kansa sai aka ga hawaye suna zuba idanun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku ansar ba ku sani ba imanin ku ya riga yi karfi imanin ku yi karfi ba ba ku da ansar da za ku ga mun bane imanin ku ne ba zai bar ku ku mun gori ba shi yasa kuka kasa bani ansar imanin ku ne? shi ne yasa ba za ku yi mun gori ba shi yasa kuka gagara ku bani ansar za Allah ce ai mutanen garin mu korori suka yi suka yi korori suka yi amma da suka koro ne na zo kuka bani masauki suka kafirce mu suka ki imani da ni na zo kuka imani da ni suka hana ni dukiya na zo kuka yi me kuka bani dukiyar ku ashe za ku iya bani ansa ya ku mutanen ansar amma saboda imani ba za ku iya manzo Allah gori ba ba za su yi manzan Allah gori ba ya ce ya ku ansar yanzu saboda a ɗabi dabbobi na bai wasu mutane wanda yanzu suka shigo cikin addinin kuma shugabanni ne a cikin mutanensu don na rarrashi zukatansu ya ku ansar wannan shi ne ta damu ku hankali har kuke ganin kamar rabon da aka yi an kware ku maza Allah ya ce ya ku ansar yanzu a yi rabo mutanen maka su ɗabi raƙuma da tumaki da shanu su tafi da shi garinsu ku ku ɗauki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku tafi da shi garinku kuna ganin cewa haka an kware ku sai ku ji wata magana daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yi rabo mutanen maka mai za su ɗiba tumaki da raƙuma mutanen madina mai za su tafi da shi garinsu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku ku ɗauki annabin allah ku tafi su ɗauki raƙuma su tafi kuna ganin rabon da suka samu ya fi rabon da kuka samu manzan allah ya ce na rantse da allah inna ma na bihi khairu mimma na bihi abin da za ku ɗauka ku tafi garin ku da shi ya fi alheri fiye da abin da za su ɗauka su tafi garinsu da shi ansar gaba ɗaya aka fashe da kuka sai ga ansar suna cewa rabina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ismatan wa hazza mu mun yadda duk abin da zaka ba mutane barka ba su annabi shi kadai ya zama rabon mu mu wannan rabon mun gamsu da shi annabi ya motsa imanin mutanen ansar manzo Allah ya ce ya ku ansar kuna magana wai zan bar ku in tafi garin mu in koma makka yace wallahi da mutanen duniya gaba ɗaya za su kama hanya law salaka nasu shi'iban wa wadiyan wa salakat al-ansaru shi'iban wa wadiyan la salaktu shi'ib al-ansari wa wadiha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da a ce duniya gaba ɗaya ba ma mutanen makka ba duk mutanen duniya su kama hanya suna tafiya a samu hanya ta rabu biyu duk mutanen duniya su bi hanya ɗaya ansar ku kadai ku bi hanya ɗaya yace wallahi hanyar da ansar suka bi wannan hanyar zan bi zan iya rabuwa da duniya gaba ɗaya ta saboda in bi ansar ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar ansar suka gane matsayin su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce to ku saurara ku ci annasu disarun wal ansaru shi'ar annasu disar wal ansar shi'ar kaji wata irin fasaha irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata fasaha irin ta adabtaka kai da kaji magana ka san mai magana ba ordinary person bane manzo ne daga wajen Allah annabi yace ansar ku tsaya ku sani ba ku san matsayin ku ba mutanen duniya gaba daya disar su ne babban riga duk mutanen duniya wal ansar amma ku ansar shi'ar ku ne singileti wacce take manna da fatar jikina idan ka zo ka sa tufafi da babbar rigar da ka saka da singileti da ke ciki wacce ta fi kusa da kai wacce ce manna da kai in ka fara zufa wanne zai fara jika ya ce ansar kuku ne singileti sauran mutanen duniya babbar riga ne ma'ana kun fi kowa a duniya kusa da ni malamai suka ce to waɗannan mutane da annabi ya lashe zuciyarsu ya raba musu wannan dukiya shugabanni ne a cikin mutanensu ba ordinary mutane ba ne saboda a lallashi zuciyarsu su ƙara rike mai su ƙara rike addinin musulunci da wannan ne suka ce to al-mu'allafatu qulubuhum daga cikin sharadin su su zama jagorori ne a cikin al'umma su kamin su musulunta ko bayan musulunta ba sani ba ko an gada wannan na'am malamai suka ce amma ba a kulle kofa idan an samu an hangi wata maslaha da take da muhimmanci na a ba wani zaka nan lallashin zuciyarsa ko da ba shugaba ba ne amma ana ganin yana da wani muhimmanci ga musamman akwai wata maslaha cikin a masa haka sai aka yi bai zama laifi ba zakka ta karbo a wajen Allah madaukakin sarki daga nan sai Allah ya ce wafir riqabi wafir riqab su ne mutum na nawa mutum na biyar wafir riqab haka nan ya halatta a bada zakka a cikin lamarin bayi ya kamata a yi investin din zaka ya halatta aina cikin lamarin bayi da ake rufi da a yi investin din zaka cikin lamarin bayi addinin musulunci ya zo ya samu duniya ana da bauta akwai yaya akwai mai akwai bayi tun kafin zuwa addinin musulunci saboda yaƙe-yaƙe da duniya take yi idan aka yaƙi za a samu mai za a samu bayi saboda haka da musulunci ya zo yakan da harkar bauta sai musulunci ya zama yana kyamata amma ba zai iya hana ta rana ɗaya ba ba zai iya hana ta rana ɗaya ba sai musulunci ya gato bari ya ɗauki matakan da in an ci gaba da tafiya bayin ma za su ƙare kowa ya huta bayan za su ne tsare kowa ya huta sai Allah maɗaukin sarki ya nuna falala da ke cikinka sai bawa ka yanta shi ana nan ma aka ce falakata hamal aqaba falakata hamal aqaba wama aka mal aqaba yawa fakku raqaba kudu sauka zo fakku raqaba na'am yantawa yanta bawa idan ka sai bawa ka yanta shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ƙafafun bawan sun fashi kafafun ka kafafun ka ba za su shiga wuta ba hannayen bawan sun fashi hannayen ka hannayen ka ba za su shiga wuta ba gangan jikin bawan ya fashi gangan jikinka ba za ka shiga wata ba gangan jikinka kan bawan ya fashi kanka ba zai shiga wuta ba kuma Allah ya ce hatta farjinsa sai ya fanshi farjinka ba za ka shiga wata bara tashin alkiyama kenan idan kana so ka yanta kanka ɗari bisa ɗari daga shiga wuta shine ka samu bawa mai cikakkiyar halitta ka saye shi kai ne ka yanta shi ka yanta kanka daga shiga wutar jahannama sai da Usman dan Affan yace tun da yaji wannan hadisi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har nan da ya mutu ya bar duniya ba taɓa samun juma'a da bai yanta bawa ba duk juma'a sai ya sai bawa yanta shi ya ce idan juma'a ta zo ban da kudin da zan sai bawa in yanta ko kuma ina da kudin da nemi bawa da zan sai yanta na rasa to zan jira juma'a ta gaba kamin ta zo sai na sai bawan na yanta na satin da ya wuce sannan juma'ar gaban in ta zo in sake sai bawa in yanta na wannan juma'ar ban taba misin ba da neman aljanna wajen Allah madaukakin sarki ɗaya daga cikin magabata yana jin abdullahi da umar ne yana dawa gida duk da ya dace ya samu wani bawansa mai kokarin ibada yana ta buga sallar nafila da daddare na je kai zu yadda kake da kokarin ibada haka bai kamata ka cigaba da zama bawa ba na yanta ka ba zai je ka abinka ka cigaba da bautawa Allah a sai sake siyo wani bawan sai mutane suka zo sai kai ai ba wanda ya tafi aka yanta shi sallar dare yake yi kai ma ka rinka yin sallar dare kai sa yana ga rinka kullum kana sallar dare sai ya yanta ka haka ne haka ne daga rashi ma sai da kufa kayan da nayi kullum ba ga gafa sai da umar sai lura kai kana da kokari kai ma na yanta ka sai sake siyo wani duk ba da ya siyo sai a zuwa ce to ga hanyar da ake bi sai ya tashi kai ran da wasu ka zo ka same shi suka ce bayan da fasallar suke ba dan Allah suke ba yanta su ne. labari ake ba su ka yanta bawan da ya gabata saboda yana sallah shi yasa su ma yanzu suka yace dakata me dai naga suna yi aka ce sallah ce to man khada'ana billahi in khada'ana Allahu akbar idan zaka yi amfani da addini dan ka yaudare mu yace to mun yadda ka yaudare mu In za zaka zo mana da addini kai a ranka karya kake yaudara ta kawo ka amma mai ka dauko ka zo mana da shi addini ka zo mana da shi yace yace to mun yadda a yaudare mu ba da addini ba da mai za a yaudare mu wannan yake nuna maka yadda magabata suka san falalar yanta mai yanta bawa saboda Allah ya ce me faku raqaba wannan wata hanya ce da Islam ya zo da ita da za a rinka kwashe bayin ana tsame su an gane wannan Islam bai tsaya nan ba sai ce duk wanda ya zihari ya kamanta matarsa da mahaifiyarsa daga baya dawo ya ce zai ci gaba da zama da matar to shi ma cikin abin da ake so yayi sai ya yanta bawa والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون والذين يظاهرون منكم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه وتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير Allah yake duk mutumin da kuskure wa matarsa zihari wata al'ada ce ta zamanin jahiliya in matarka ta baka haushi sai ka ce anti alayka zahari ummi daga yau ke da bayan uwata daidai yake in zan kwanta da ke kwanciya ta aure to zan kwanta da uwata to daga nan matar ta haramta a gare shi amma ba fa saki bane ba suke ta ba haka za ta zauna ko ba ba da mai kwanta da ita kenan ita ba goruwa ba ita ba mai miji ba haka za ta kara rayuwarta haka suke har islam yanzu bayan zuwan islam sai aka samu wata mata da ake cewa kaula bintu sa'alaba tana da miji ana kira mijin aus ibn sami sai mijin ya mata zihari kace wallahi ita ba za ta yi hakura ba sai ta kai karar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo gidan manzon Allah ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yana ne yana dakin Aisha ta tafi dakin Aisha wajen annabi da zo Aisha ta ce ga yana wuce daga cikin ku yi magana bayan faɗa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah zahara minni zauji ya manzan Allah miji ne ya mun zihari lokacin Allah bai saukar da wani nasi akan zihari ba sai manzan Allah ce shi ke da haramta a gare shi ce ban gane na haramta a gare shi ba yanzu wannan addinin da ka zo da shi mai tsanta haka zai bar wannan jahiliya ta gaba da tafiya Maza Allah ya ce ni da iya abin da na sani kenan kin haramta a gare shi Ta ce ya rasulullah ya auro ni ina budurwa sai da na tsufa a gidansa yanzu yana ganin da amfani sannan ya zo ya wulakanta ni sannan islam ba zai dau mataki ba manzo Allah ya ce ni da iya abin da na sani kenan kin haramta a gare shi Ta ce ya rasulullah akwai ‘ya'ya a tsakaninmu in na bar shi da ‘ya'yan bai da wata mata wahala za su sha su tozarta kin dace zan ɗauko su in kawo gidanmu mu talakawa ne ban da ƙarfin da zan iya ciyar da su kenan su ma yaran ba matakin da islam zai ɗauka a su, haka za a basu su gayyana su lalace wannan addini mai tsarka da ka zo mana da shi maza Allah ya ce ni dai a level din na yi abin da na sani kenan ke haramta a gare shi ba abin da za ka iya yi ke ba abin da zan iya yi ta ce ba abin da zaka iya yi shi Allah da ya aiko ka akwai abin da zai iya yi wanda mata don take ta daga hannu sama ta ce Allahumma inni ashku ilayka huzni ya Allah ina ɗaukaka ƙara ina kawo ƙaran bakin ciki na wajenka ya Allah ka ɗauki mataki ya Allah wallahi kamin matan nan ta sauke sai ga jibril ya zo da ayoyin qur'ani جبريل يقول آية على أركان سيكي مغنى قد سمع الله قول التي تجادلك قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الله يسمع قد سمع الله حقيقة الله يجي بفتح باري أكباشي ya ji da kansa ya ji me ya ji ƙaunar latitu duka fi jiha wannan mata da take jayayya da kai ka faɗa ta faɗa take maimaita magana da kai a cikin lamarin mijinta da ta gaba abin da za ka yi mata wata shkake ila lafi ɗaukar ɗaukaka kara zuwa Allah ga Allah to Allah ya ce Allah ya ce kai ba ma da ta ɗaukaka karan ba wallahu yasma'u kuma maimaita magana da kake da ita ka faɗa ta ce to ya rasulallah kaza fa ka ba ta ansa ta ce ya rasul wannan maimaita magana da kuke yi wannan ma Allah yana ji a lokacin da take kuke maimaita magana tare da ita wani ji sai Allah Aisha radiyallahu anha tace annabi yana magana da matar gashi ina kallon su ina zaune a bakin daki amma wallahi saboda take da magana da manzon Allah cikin ladabi a hankali bayanan da take yi ita da annabi naji wani sashi wani sashin ban ji ba kuma yana cikin daki sai ga Allah daga saman sama ta bakwai saman al'arshin sa ya ji abin da ke faruwa wanda Allah wake da irin wannan jin to daga nan sai Allah ya sauko da hukuncin zihari abin da zai yi domin ya dawo da matar abu na farko shi ne fata hariru rakabatin ya samu bawa ya yanta min kable an yata ma kamin ya shafe ta da kwanciyar aure musulunci ya kara zuwa da wata hanyar da za a yanta bayi ko bai sake zuwa da hanyar yanta bayi ba ya kara zuwa da hanyar da za a sake kwashe bayi daga cikin bauta islam bai tsaya nan ba ya ce idan za ka yi kafara ta azumi ha ka jima'i da matarka da rana ta ziya kwashe ka sai ya gita ta kanka a cikin kafarar da ake so abu na farko da yi ka yanta bawa nan ma hanya ce da za a ƙara kwashe hadisi yana nan ingantacce da za a sake kwashe mutane daga cikin bauta bayan nan idan kai rantsuwa kana so kai kafara rantsuwa alaran ma suratul ma'ida لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أها ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون كنا إذا كيرت و أتي والله زني كذا ko wallahi ba zan yi kaza ba ita ce rantsuwar da ake kafara rantsuwa ta gamus ba mata kafara saboda ita bala'in sai dai Allah zai iya gyarawa shi da wace 'yan kasuwa ke yi a ce wallahi tallahi nema dubu hamsin na saro ko dubu ɗari na saro kuma gari ya kake wallahi tallahi original ne kuma ka sama original ba ne wallahi tallahi ko a kano farashin kenan kuma gari ya kake wallahi tallahi dan kai ne na saida maka haka alhali ya kake kana iya saida wani ma wallahi tallahi kuma gari ya kake wanda ana ce mata yaminul gamus da yasa ake ce mata yaminul gamus Sun da gamusan li'annaha tugumisu sahibaha fi nar yawm al-qiyamah an kira ta da gamus duk wanda yi ta sai ta turmuka shi ta danna shi ta murza shi ta nutsar da shi a wutar da ranar tashin alkiyama je kasuwa ka je yaminul gamus sai Allah ka gafarta mana daga ba in kasuwa mu yi kwantuba daga yaminul gamus amma idan na rantse na ce zan yi kaza kuma sai daga baya na fahimci abinda na rantse zan yi nan ba alheri ba ne to sai yi kafara in aikata abin Allah ya yafe mu ko da rantse ba zan yi ba an sulhu tare da dan uwana na ce wallahi ba mu ƙara magana ban ƙara magana da shi kabarinsa daban nawa daban daga nan har ana haɓa wa na rantse da girman ubangiji ba za a yi ba kuma daga ba sai na gane kuskure na ai dan uwana ne inda yake kauna da shi kuma to waye saura to ba zan ce ai na riga na rantse ba a sai yi kafara na goge rantsuwar sai in ci gaba da hudu tare da shi ko ba zan ƙara taimakon wane ba sai daga ba kuma imani ya shige ni to wajen wannan kafara idan za a yi fa kafaratuhu it'amu asharati masakin Ka fara shi ne ka ciyar da miskinai guda goma auki wata ko kuma ka tufatantar da miskinai guda nawa guda goma gwargwadon abincin da nomar kuka saba ciyar da iyalan ku ja lamar sarki shi ne min ausar masu da ibo na haliku. ya ka ce au maza auki suwatuhum ko tufatar da su sai ka ce au na kama ko kuma a yanta bawa bawa a yanta shi musulunci ya ƙara zuwa da wata hanya da za a yanta bayi ko bai zo da ita ba ya ƙara zuwa da wata hanya saboda yana so ya kwashe bayan da ɗaya da ɗaya ayin suka ƙare sai muka wanda za ka bautar to ba a nan islam ya tsaya ba idan kai kisan kai da kuskure nan ma Allah sai ce a yanta me a yanta bawa wa ma kana da mu'minin ayyana ta da mu'minin illa kada suratul nisa'i يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا نعم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة أدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة يا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما أنا يتي ومن يقتل مؤمنا وما كان لمؤمنا أن يقتل مؤمنا إلا خدعه bai yiwa ga mai imani ya kashe mai imani dan uwansa Allah ce sai dai da kuskure amma kana mai imani ka dau mataki ka kashe dan uwanka mai imani Allah ce ba zai yi ba sai dai da kuskure ba aikin mumini bane ba me ba ba aikin mumini bane in kaga mutum yana da awar imani amma zai iya daukan makami ya kashe musulmi dan uwansa kai batirin imani ya mutu batirin imani ya mutu Allah karka bari mu zubar da jinin wani kamin mu bar duniyar nan Allah karka bari mu je gabanka da jinin wani musulmi da muka zubar sai Allah ya ce wa man qatala mu'minan kada wanda ya kashe mumini da kuskure to fa tahriru raqabatin mu'mina abu da farko da ake so yayi ya sayi bawa bawan mai imani ya yanta shi idan ya sai bawa mai imani sai me sai ya yanta shi abin da ake bukata yake ne sannan na biyu wadiyatun musallamatun ila ahalihi sannan zai ɗauko diyar ran da aka kashe ya ba iyalan wanda ya kisan Allah ce illa an ya saddaku sai in su suka ce sun yafe ya ba iyalan wanda aka kashe shi wanda ya kisan illa an fahimci gyaran da Allah raba yake a zuciwa ne ya ba iyalan wanda ya kisan ba iyalan wanda ya kisan ba iyalan wanda aka kashe shi wanda ya kisan ya dauki biya ya ba su illa an ya saddaku sai suka ce sun yafe an gane wannan na'am wa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min amma idan mutumin nan mai imani da aka kashe ɗan uwansa da danginsa kafirai ne kuma kafiran da ake yaƙi da su to ba za a ba su diya ba fatahariru raqabatin mumin amma dai dole a sai bawa yanta amma ba za a ba su diya ba don aka ba su diya sun samu da za su je su sayi makami su zo su yaƙi musulmai tunda kafirai ne ba kuma ana zaman lafiya da su ba suna yaƙan musulmi sai kuka ɗauki kuɗi da sunan diya kuka ba su kenan kun ba su makami kun ba su kayan aiki da za su shiga da yaƙar musulmi da kashe musulmi amma dai yan tabawa fa yana nan ko baya nan yana nan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun hmm. amma idan tare da kafirai ne amma kafiran na amana sun kulla amana da musulmai ba kafirai da ke yakan musulmai ba fadiyatun musallamatun ila ahali to za a ba da diya zuwa ga iyalan kuma ko an bayar bata ita ba wa tahriru raqabatin mu'mina sai an sai dawa a yanta shi musulunci ya ƙara zuwa da wata hanyar da za a yanta ba yugo bai zo da ita ba ya zo da ita to musulunci bai tsaya nan ba sai ya sake cewa ya yadda ya amince a ɗauki kudin zakka a yi investin a harkar 'yan tabayi a harkar me? 'yan tabayi yaya za a yi a sa kudin zakka domin 'yan tabayi bayi sun kasu kashi uku akwai bawa da yake da mai gidan shi Ko mai gidan nasa musulmi ne yana tare da bawan suna zaman lafiya ba wai ya sai da ya sa bawan a kasuwa zai sai da shi bane akwai bawa wanda da mai gidan shi mai gidan musulmi ne ko ba musulmi ba amma dai bawan ya mai gidan ya rubuta masa mukataba ya rubuta masa me mukataba Ba'ala ya ce wallazi ne ya bi tagunar kitaba min ma malakat aimanukum. Wallazi ne ya bi tagunar kitaba min ma malakat aimanukum fakatibuhum in alimtum fihim khayra. Ece me? Wa atuhum min ma lillahi alladhi atakum. Wannan gutsarar aya yana fassara wannan magana da muke magana kanta. Na'am. Allah ya ce bayan ku idan suka zo suka nemi alfarma suka ce ku rubuta masa bukata ba bawa zai samu mai gidansa ya ce ina roƙonka ka ɗora min wani haraji da zan biya in fashe kaina sai mai gida ya ce to na ɗora maka ka kawo naira miliyan biyu ka fashe kanka amma naira miliyan biyu nan ka kawo min ita a cikin shekara ɗaya ko a cikin wata shida to idan bayin ku nagartattun suka nemi wani alfarmar Allah ya ce ku yi musu in kun fahimci mutanen kwarai ne sai Allah ya ce wa atuhum min malillahi allazi ataku ku kuma sauran al'umma musulmi ku taimaka wa bayin yadda za su fanshi kansu daga cikin dukiyar nan ta Allah wacce ba ku a hannu to akwai bawan da mai gidansa ya riga ya rubuta masa makataba cewa idan ya biya kaza ya yi ne ya yantu sai bawa na uku shine wanda mai gidan nasa ba musulmi bane kuma yana azabtar da shi ya hana shi musulunci yadda ya kamata yi to wayannan bayi guda uku duka ana yanta su da kuɗin zakka ya halatta ba da mai gidan suna zaune lafiya mai gidan musulmi ne ko ba musulmi ba ne ba mai gidan ne ya sa bawan kasuwa ba amma ka fitar zakka ka samu mai gidan kace ce to ina so in ka amince ka sai da min da bawan ka wane ina so in yanta shi kace ba matsala ai da ma sayo shi ne ko za ka sayar mutum miliyan hudu na sayo shi kai ka ban miliyan biyar to shi kenan ga miliyan biyar a cikin kudin zaka ya kira shi a ce kai eh da kana bawa eh to alhaji wani yanzu ya zo ya biya kudin ka ta ba ni na biya ba cikin zaka ne kudin Allah ne to alhaji tunda dai kake da damar fada zakar ai kai ne ka biya to Allah ya saka da alkhairi to daga yanzu ka zama da an biya kudin ka kaje kana da yanci ka cigaba da bota kaman kowa haka ya halatta idan aka rubuta wa bawa ba sai a zo a yi mai a biya kudin fansar sai a fanshe shi islam yana son wannan to ballantana na uku wanda bawa ne mai imani karkashin wani kafiri yana azabtar da shi irin wa'annan bayan sun fi tsada to irin wa'annan bayan su ne sai na abubakar ya yi ta saya a zamanin banzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yanta su domin su gaba da yin me domin su je su gaba da yin addini to wa'annan wurare guda uku su ne wuraren da ake so a yi amfani da kudin zaka a saka shi a wannan wuri domin yanta su Allah ta'ala ya samu dace ana nuna mu lokaci yayi yanzu mun yi me wafe rikabi ko gobe za mu tashi walgari mina taimakawa waɗanda ake bi bashi na san wannan shi zai fi karbuwa don bahaushe ya ce bashi hanji ne cikin kowa ma akwai subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah